Ƙungiyar alaramomi mahaddata Alƙur'ani a jihar Niger Najeriya sun gudanar da wani babban taron su Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Mahalarta taron dai sun yi Allah wadai da ayyukan ƙungiyar Boko Haram mai tayar da hankalin al'ummar ƙasa tare da nuna rashin jin daɗi akan yadda muguwar ɗabi'ar nan ta yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ke ƙara ta'azzara a Najeriya. Alarama Musa Adamu Hadeja shi ne sabon shugaban ƙungiyar mahaddata alkur'anin a jihar Naija. Abin da muke so duniya ta sani musamman abubuwa da suka fi damun irin magana Boko Haram din nan da ta'addabi mutane aka ce addini ne wanda kuma ba addinin musulunci ne ce je a kashe mutum su kashe mutum sai in akwai haƙƙin kashe mutum a kansa wannan hukuma ce za ta yi ba wani ƙato ya sa mutum a gaba ya kashe shi ya ce ya yi jihadi ba wannan babu shi cikin alkur'ani Shi ma dai sakataren mahaddata alƙur'anin a jihar Niger Adamu Abdullahi Idris ya yi ƙarin haske ne a kan girman laifin mai yin fashi da makami ko kuma garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. waɗannan duk aka kama shi da irin wannan kaga shi ɗan fashi ɗin ai ɗan fashi ne ya koma mai ɗaukar mutane to su da mayu hari haribun laha abin da Allah ya ce musu ko dai a soke su ko a kashe su ko kuma a kore su da ƙasa wanda har ma kisan bai ce ai musu kisa wai a ɗauki takobi a sare ba in dai an kama irin wannan dama ce a soke shi da mashi shi tun daga duburarsa haka wannan shine hukuncin yusallabu din Matsalar yawon bara daga yara ƙanana na ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da su a arewacin Najeriya. Ƙungiyar alramomin dai ta ce za ta ba da gudunmuwa domin shawo kan al'amarin. Alarama Salisu Muhammad shine mataimakin shugaban ƙungiyar mahaddata Alƙur'anin a jihar Niger. kaga na farko za mu so duk wanda kaga ya zo nan in ka samu hannun sakatare za ka ga sunansa namban wayansa adireshinsa almajiransa ko nawa ne saboda haka za mu zo mu zauna mu san ko nawa ne almajiran mutum sannan mutum nawa ne ma gaba ɗaya muke da su a kungiyar nan saboda haka mu zauna mu yi magana da su mu da gwamnati mu nuna musu cewa mu ga abin da muke so gwamnati kuma gwamnati ga abin da take so da mu ka gane ko domin a magance waccan matsalar da gwamnati ba ta so mu kanmu ba masu shugaban kungiyar alaramomin na Najeriya Sheikh Musa Hassan wanda bai samu halartar wannan taro ba amma ya bugo waya yana yin Allah wadai da waɗanda suka kwashe ‘yan mata ‘yan makarantar dabci a jihar Yobe, tare da yin kira ga hukumomi da a ɗauki mataki domin tabbatar da ganin an dawo da waɗannan ‘yan mata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.